da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. masu sauraro tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM da ma wasu tashoshin na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio da kuma shafinmu na Facebook Live a VOA Hausa.com shine website ko kuma intanet da za a lalibe mu ka kan kenan masu gabatarwa. Hafsat Bello dan mai soro. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. A yau talata shida ga watan Fabrairun shekarar 2018 za mu waiwayi maganar cewa gwamnatin jihar Kaduna za ta gina wa malamai gidaje tare da ƙara musu albashi da kaso 35 cikin 100 don inganta harkar ilimin yara a jihar bayan korar malaman da suka faɗi jarabawar yan aji hudu na firamare. Akwai yanayin albashinsu na TSS na albashi fiye da sauran ma'aikata kashi 32 cikin 100. na albashi na biyu akwai malamai da dama su sa a karkara yake wanda kuma za a samu su da kamar shi shugaban makarantar za a kokari ga cewa an gina masu gida su kuma malamai da suke koyarwa a makarantar su ma za a kokari ga cewa an gina musu wajen zama to haka kuma za mu karanto sakonnin da kuka aiko amsoshin tambayar da muka muku a facebook twitter da ma instagram sannan kuma ba fa za mu ba ku a ba domin kuwa za mu ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ta waya game da wannan magana na malaman jihar kaduna za ku ji ta bakin ma'aikatar ilimin jihar ta kaduna game da waɗannan sababbin tsare-tsaren inganta harkar ilimi a jihar. To yanzu kan kai tsaye sai mu tafi ga sakonnin na Facebook da Twitter wanda kuma sakon farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Ya ce tabbas gwamnatin jihar Kaduna ta yi farar dabara idan aka inganta malamai game da albashinsu ya yi kauri aka samar musu da gidajen zama sannan kuma aka ƙara ɗaukar malamai ƙwararru to tabbas an samu makamashin haɓaka ilimin yaran jihar ta kaduna ni dai a wuri na wannan mataki da gwamnatin kaduna ta ɗauka ko kuma take yunkurin ɗauka yayi daidai To sai sani mai lange-lange yalwa ya wuri ya ce ai yau da gobe dama matsalar malamin makaranta duk bata wuce ta muhalli da karin albashi ba. Ba shakka idan har gwamnatin jihar Kaduna ta ɗauki wannan mataki ba mamaki baɗi ta yi na ɗaya ga cin jarabawa a duk faɗin duniya. wato ta yi na ɗaya eh, kenan a eh, faɗi ba eh. to sai kuma ahmadu abacha macina ya ce abin da zai inganta ilimin firamare da sakandare a jihar kaduna shine dukkan ƙwararrun malamai waɗanda suke da shaidar takarda ta malinta ta nce kenan saboda rashin duba cancanta wajen ɗaukar malamai tun asali shine yake kawo taɓarɓarewar ilimin yara a jihar kaduna to wato a ɗauki masu nce a ƙalla shi yake hmm. nufi To baba gana Alhaji Dabuwa Unguru ya ce salam yau da gobe ginawa malaman jihar Kaduna gidaje da ƙara musu albashi tare da ɗaukar jimillar malamai dubu arba'in da biyar hakika ba zai warware matsalar ilimi ba. Hasali ma ya sake mai da hannun agogo baya a fannin ilimi a jihar. To sai dai bai gaya mana ta yawa. Mm, to mm. sai Umar Tijani Samali ya ce hakkon zai warware har ma za a samu ƙarin ilimin fiye da yadda ake tsammani a wannan ko shakka ai babu to kabiru je ke karaye sakwato ya ci yau da gobe salamu alaikum to ko dai wannan matakin bai yi tasiri ba su dai malaman da aka ɗauka aiki a kaduna gaba ta kai su gobarar titi a jos <laughs> kin san gobarar titi mm-hmm. gida ya kone aka dinga kawo kaya har ya fi abin da ya kone kenan <laughs> to sai kuma haruna hamisu dan malam daura ya ce salam yau da gobe wannan ni a gani na zai taimaka wajen kara wa malaman jihar kaduna kaimi wajen jajircewa akan koyar da dalibai tsakani ga allah to sai dauda musa ba rigima dan dume ya ce salam shirin yau da gobe kwarai muna ganin da alamu an dau hanyar fara warware matsalar umar bale ya ce wannan hanya ce ta gyaran ilimi a kaduna allah ya sa mu dace Nura Sani Rijau kuma yake salam yau da gobe hakika idan har gwamnatin Kaduna ta gina wa malaman makarantu gidaje gami da a kara musu albashi tare da daukar jimillar malamai har dubu arba'in da biyar za a samu saukin taɓarɓarewar harkar ilimi a jihar. amma fa mm. idan har an kiyaye haka yadda ya dace ba wai a fara a bari ba mm. domin guje komawar angulu a gidanta na tsamiya ku mm. tashi lafiya to gara ta zauna a kan <laughs> <laughs> to sai kuma a ashirin lawal na goma ruwan ɓaure da sumayya muhammad gusau suka ce salam yau da gobe hakikanin gaskiya idan har aka yi haka to ma iya cewa ruwa ta sha game da yadda lamarin ilimi ya taɓarɓare a jihar kaduna kuma muna fatan sauran jihohi masu kusa da su ko za su yi koyi da irin wannan yunkuri To Nura Ahmad Zangon Daura ya ce salam yau da gobe hakika gina wa malamai gidaje da kuma ƙara musu albashi tare da ɗaukar malamai dubu arba'in da biyar ba shine zai kawo ƙarshen matsalar taɓarɓarewar ilimi ba. Ya zama dole a samar da isassun kayan aiki ga malamai da kuma wadatattun wuraren karatu. To sai kuma Yusuf M. Ramadan mai gombawa ya ce duk wanda ya iya allonsa ya wanke. tabbas ko shakka babu gina malaman jihar kaduna gidaje da kara musu albashi zai taimaka gaya wajen inganta harkar ilimi a jihar saboda haka ne ma nake kira ga sauran jihohin najeriya musamman jihohin arewa maso gabas gombe bauchi borno yobe adama da taraba ya kamata su masu ɗauki irin wannan mataki na gina malamai gidaje da kara musu albashi domin inganta ilimi a wannan yanki namu na harkar don harkar ilimi ya taɓarɓare sosai to kuma ga shi daga shafin twitter mm. at alhaji forever ya ce yau da gobe ikon allah a gaskiya gina wa malaman jihar kaduna gidaje da ƙara musu albashi tare da ɗaukar jimillar malamai dubu arba'in da biyar zai warware matsalar illar rashin ilimi a jihar mm. musamman ma a ƙananan yara to sai kuma a hamisu underscore goran underscore maji ya ce ito e tabbas a yau da gobe idan har aka yi hakan an daraja malaman hakan ya yi daidai zai magance matsalolin karatun yara kwarai da gaske to at K Bashir O1 ya ce Assalam zai taimaka idan an ɗauki ƙwararrun malamai amma. Mm-hmm. to mm. sai kuma daga karshe at m24 underscore garin rijiya ya ce tabdi jam yau da gobe aini kam daga jin wannan labari na gina malaman makaranta gidaje da kuma kara musu albashi da gwamnatin kaduna ta dauki niyyari sai na ga kamar ingancin ilimin kaduna ya kai na jihohin kebbi da abia da kuma legas. <laughs> to fa to wannan su ne suka fi eh, ke nufi to haka ina ga yake nufi to mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni To kamar yadda muka ce kuna iya kiran mu ku faɗa mana yadda kuke kallon sabon yunkurin na inganta ilimi a jihar Kaduna musamman ma matakin firamare ga lambar da za a same mu a kanta alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a lalube mu kafin mu ɗan shakata. Al'umma ta ina za je, al'ummar ina za mu je. ta Najeriya da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe ba zan iya inya da ke ba ba zan iya umance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar tanni na ce wai me kuke nufi ban so ni kasata ta mace san mace abin abin ta kai ce wayo da ta wuce yan gasa ta najeriya gani na zo da tambaya menene ya samu kai fice a duniya ne gaskiya ko kokariya na ce kaje kan ka za ka tambaya wallahi za mu sha wuya in mun so ko za mu daina shan wuya mm, to gara mu so dai mu daina shan wuya din <laughs> to mun gode na bizifi a sananik da wannan waka ta kishin kasar Najeriya gaba daya ma ba ko ba jihar Kaduna kawai ba to ga wani daga Kwara salamu alaikum anan amin alaikum salamu wa rahmatullah to to barka dai daga Kwara eh, <laughs> To da farko dai kuna tare da Bello Garba Dina ne bulawu da kayan wuta kala-kala na sifa kwara daga kwara a nan Najeriya. To mun gode A gaskiya wannan mm. mataki da gwamnatin jihar Kaduna ta ɗauka to gaskiya mataki na wanda ya yi daidai. Mm. Dan biyan musamman ma biyan ma'aikata albashi da samu musu gidaje. Mm. Idan ana yin haka gaskiya za a inganta ilimi don da ma rashin irin rashin irin wannan ɗaukan mataki shi ke sa ana samun taɓarɓarewa ilimi musamman ma a jihohinmu na arewa ya kamata ana cewa su haƙoƙi eh, to oh layin shi eh, tambayo mana shi daga ina daga ina ne eh, kuna tare da Musa Hadarin Asuba kashe mai sako daga nan da a ah, a ah, ah, yau mun ji muryar Musa Hadarin Asuba <laughs> yau kai hadarin yamma eh malam <laughs> Usman barka da aiki to barka da warhaka muna jinka ka barka da kokarin eh, sakonni eh, gaskiya dai shawara ta akan wannan maganar ina fatan wannan alƙawulan da an kai na gina musu gidaje da kuma karin mm. musu albashi muna fatan hakan iya tabbata amin to amin to mun gode sosai mun gode musa hadarin asuba to wani sako kake da shi gwamnatin Nijar kwanaki mun ta tabo maganan ilimi a can haka kana ga shi ma irin wayannan abun ya kamata su yi ko koya Eh, insha Allah mu ma dai abinda muke fata kenan ta yi mana hakan insha Allah to mun gode Musa a hadarin asuba mm. eh, yawa to ga wani nan alai to daga ina wa alaikum salam daga ina Musa Ilyas ne daga biyu daga biyu yobe kenan ko eh Ah, Borno dai. Borno, ok, to. Eh, biyu. To, ina fata yan rufai ba siyasa zai yi wa mutane ba. Yawa, nisa ka ce haka? saboda idan kika kula, Mm-hmm. lokaci na kai sha a kansu da maganar zanga-zanga mm-hmm. sai ɗabi ya rasa ma me zai cewa al'umma mm-hmm. to yanzu kuma sai zai fito da cewa wai zai gina gidaje zai ƙara albashi Ni eh, dama ya ce zai rushe wa'incan zai gyara wasu zai kawo ƙwararru mm. kana gaba haka ni? siyasa ce kake kallon a kan makala yan rufa ka sa abin da ya fa abuja ka sa abin da ya abuja a'a ban sani ba me ya abuja ya yi ya rike ilimi ne na'am ya rike ilimi abuja ne Ya rike harkar ilimi a can ne? Ya yi minista Abuja, oh, mun kasa oh, yi, mun san wane ne Rufai. To, to, to muna godiya Musa Iliya. ya sa gaskiya Yawwa, to amin. To To mun eh, gode. Ra'ayin ne ah, Amin, amin mun gode. Musa Iliya. To ga wani kuma daga Kaduna. Eh. alaikum. Wa alaikum wa Daga Musa Iliya. Hello? ina ga kamar lai so kamar yana nan hello salamu alaikum wa alaikum salam waye daga kaduna oh, suna na muhammad awal abubakar daga mhm. tsiya kaduna to sani da shigowa muna jin ka muna jin ka garin ku ne da ma ake magana mene ne naka ra'ayin akan wannan wato ra'ayi na mm. abu da gona ya rufa zai yi mm. gaskiya muna farin ciki da shi sosai mm. me yasa kuke farin ciki wani ya ce siyasa ce yake ganin eh, anya ba siyasa ba ce wani baka ji musa iliyasu daga biyu ya ce anya ba siyasa ba ce me za ka ce kai kuna murna wannan abin mm. ai abin da ka lura ya rufa ai mai ilimi ne mm. ya san mutunci ilimi ya san darajar ilimi mm-hmm. ni ma kai na da nake magana mm. jami'i ne na ma'aikacin ilimi a da amma na yi ritaya to oh, ba ka bayyance to ko karin girma kake nema kake yabo <laughs> ka ce ka yi ritaya sai sai to oh to shi kenan mu je zuwa eh ni na yi ritaya eh to amma dubban abin da dama muke kishi a kai tun ma kafin mm. iri na iri na su yi ritaya mm. a samu wanda yake da son kishin ci gaban ilimi a jihar Kaduna mm. To mun gode. haka wannan abin da zai eh, da raka shi da addu'a. Eh. Allah ya tabbatar da wannan buri. To, amin mun gode. Eh, Yawa Musa Abubakar bari mu samu wani kuma ya shigo. Ga wata wayar ma nan tana shigowa. Hello? Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam ah. daga ina kenan. Daga Zaria, Kaduna, Daga Kaduna. To, hmm. Malam Musa menene ra'ayinka akan wannan magana? to gaskiya ra'ayina hmm. ba abin da zan ce sai fatan alkhairi hmm. domin gaskiya a inda ya dauko wani shiri in har abin ya tabbata to gaskiya za a ji daɗi To eh, Allah ya sa. To mun gode sosai sosai. To mun gode. Musa Alkalawi mun gode. Wannan shine kiran mu na ƙarshe. Eh, to haka yake mun gode. <laughs> to yanzu ina ga ya kamata sai mu dan je mu sarara mu ji abu ne amma maimakon haka bari mu bar dan shakatawar sai mu ji tattaunawa to kuma yanzu muna da wakiliya a Kaduna Binta Ibrahim za ta wato ta garzaya mm. ma'aikatar ilimin jihar Kaduna ta kuma jiyo mana ya abin yake na wannan sababbin tsare-tsaren inganta harkar ilimi da za a yi a jihar ko kuma ake makan yi haka yake mm. An kai daɗe da farko dai sunanka da matsayinka a hukumar ilimi ta jihar Kaduna. To jama'a assalamu alaikum masu mu ina muku barka da warhaka sunana Adamu Muhammad Mansur babban sakatare a ma'aikatar ilimi kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna. To ranka da a ina haka kwana kan magana inganta yanayin malaman jihar Kaduna ya abin yake ne. To alhamdulillah alamin godiya ta tabbata ga Allah. batun inganta yanayi na malamai muna duba shi ta fuska biyu ne na ɗaya shine ta inganta albashinsu don saboda yanzu duk wani malami da yake aiki a jihar kaduna akwai yanayi na albashinsu na tss ya ba su ɗaukaka na albashi fiye da sauran ma'aikata tunda akwai ƙari da za musu na kashi 32 cikin 100 na albashi wannan kenan na ɗaya kenan na biyu akwai waiwaye da aka yi wanda shine adon tafiya akwai malamai da dama su aikinsa a karkara yake wanda kuma za a sa musu da kamar shi shugaban makarantar za a yi kokari a ga cewa an gina masa gida su kuma malamai da suke koyarwa a makarantar su ma za ku ga cewa an gina musu wajen zama wanda zai kai kamar guda shida a kowace makaranta bayan gidan shi shi shugaban malaman makaranta wato headmaster kenan to duk wani a cikin tsarin da aka fito da shi don a ƙara inganta aikin malanta a jihar kaduna don an la'akari da cewa da yawa da ake kai su ƙauyuka ba suna zama a ƙauyukan ba ne suna tashi ne kullum daga wata alƙarya su je ƙauyukan nan Dan su koyar to mu kuma na gwamnatin ta ce a abin da ya dace shine a samu su wajen matsuguni tukuna wanda wannan matsuguni zai sa kowa hankalin shi ya kwanta ya dinga zuwa aiki a kan lokaci yana tashi a kan lokaci kuma in wasu abubuwa masu taso da ake bukatan su kasance a wajen zai zamanto sun kasance a wajen kuma kowa zai zamanto cewa hankalin shi a yake nan ga wajen zama da aka baka na kyauta inda dai kana koro a makarantar nan za ka zauna kuma iyalanka na kusa da kai kowa na tare da kai sannan kuma waje da inganta yanayi na koyarwa akwai tanaji za musu na abin hawa wanda kuma shi wannan abun hawa zai kasance akwai mashina da za a bada saboda shiga inda ya kamata don ganin yadda aikin ki tafiya sannan kuma san dama irin wani abu, ana la'akari da me matsayin mutum don haka har kamata, la'akari da cewa to yaya ne ba su ba su don su samu abin hawan nasu zai kasance duk wannan yana cikin abubuwan da za a ƙara dubawa. To watan abun hawan bashi ne ba kyauta ne daga gwamnati ba. ko kuma wani tallafi a abin hawa akwai wani aiki wanda za a baka wanda nake magana ke yawa akwai wani aiki wanda za a baka akwai kuma wanda za a baka don saboda inganta yanayin aikin naka da kuma wannan dama an yi taso zai zamanto cewa kamar yadda kwake da shi ne kana buƙatar ka sai abu kaza ya an shirya yanayin da za a samu wannan abu naka aiki ko wannan shine dama akwai mashina da za a tanadar saboda fita wajen aiki da duba yanayin aiki amma kuma abin da yake so da alaka da shi shine din da aka ce ga gida an maka na zama a makarantar da ke koyarwa sai dai ta ga maka abin hawa da kake nema don sau zuga zanga ta da kullum kuma da kowane ma'aikaci da yake bukatar wani ana iya bashi sannan akwai kuma abin hawa wanda akwai wanda su kuma su kasance cewa suna aikinsu shine su dudu wayannan malaman suna ayyuka ko ba sa yi wanda kuma kin ga wannan dole ne a samu su su ba abin za su dinga amfani da shi don saboda la'akari da irin ayyukan da ake yi a gurbi-gurbi me ke cewa cluster da hausa ne saboda yanki da akwai yawa ko wanne dama ko wanne yanki akwai wanda zai zama yana duba shi ka ce kuna tsammanin za ku gina gidaje shida ne da kuma gidan shugaban wannan makaranta ta firamare to kuna nufin malaman shida kenan kawai za ku ɗauka saboda haka sauran ba haka ba ai za a la'akari da ina ka fito ok so za a kowane a ne akwai wanda eh, kuma za a tura su sai aiki a wajen ne so mata fawon tanaji kusa ko kamar saboda bisa ga al'adar mu na nan arewaci da wuya ka ga mace ta tuka mashin kenan wasu mata ba a musu wani shiri ba kenan ko kuma ku dauki malamai mata ba ai wato abin da muke so a al'adar da shi shine ana maganan malamai ne generally malamai mata da maza kuma dole ne saboda ai nan muna arewa ne mun san kuma akwai yanayi daban-daban na mata da ya kamata su ma eh, la'akari da um, idan za zama cewa an samu yanayi wanda zai musu daɗi wanda kuma zai taimaka musu wajen aikinsu so shi ma ana nan za a duba shi kare ke wadda zai ba shi na shi ma da ake ba ba irin biyan su ne da so a gwamnatin ku za a fara za a dawo da wannan um, al'adar na da kenan kuma na gwamnatin kenan za a dawo da wannan ba haka ba ne saboda haka ba ne mata suna da mahimmanci mata masu daraja ne mata mu ne kuma muna nan arewa ne don haka dole za a la'akari da ino menene a addinin ya tanadar menene al'adun mu suka tanadar duk za a za za yi al'afi da a ai ba wai daga sau muka faɗo ba to yana ba wani tsari kuka yi domin tabbatar da dawwamar shi wannan tsari da kuka fito da shi na inganta rayuwar mata bayan wannan gwamnati shin kuna da wani um, shiri na kaiwa ga majalisar dokoki ta jiha domin a mai shi doka ko kuma a haka nan za a bar shi wato alhamdulillahi um, gyara da ake wa ilimi gaba da a jihar kaduna nan yanzu gyara ne wanda ya kunshi komi da komi wanda kuma gyara ne wanda mutane suke na'am da shi to na'am da ake da gyaran nan shi zai sa ya dawama ai don saboda yanzu akwai mukaddima da ake so a fito da shi na policy education policy a jihar kaduna wanda kuma ana fito da policy nan duk wani abun za su goyi suna ciki so an fito da wannan mukaddimar ta policy na education a jihar kaduna wanda kuma shi ma kanshi zai taso ne don za mu nemi mu domesticating na national policy of education a jihar kaduna zaman to muna da namu specifically don saboda mai zaman to shirin da duk za a yi da shi a yanzu wanda zai dawo ne. kuma kada ku manta da wani abu da ya cewa mutanenmu majority of mutanenmu mutane da yawa suna alƙarin ne da karkarar nan namu kuma sun fi a karkara kuma da abin zai zama to cewa abu ne zai sa ya zaɗa musu shi za a yi kuma ba gun za su ce ga abu da mutane daɗi kuma yana da amfani kuma an ga alfanu shi ce yau dan saboda ba ne ke gwamnatin babarin canza shi zuwa yaushe malamai za su fara gani a ƙasa kwanan nan insha Allah saboda kada ki manta cewa akwai akwai ah, malamai da ake nema a ɗauka saboda cikin dubu da aka wa jarabawa dubu goma sha wani abu suka ci wajen dubu ishirin su wayannan an ba su dama da yanzu da su ƙara rubuta wannan jarabawa sannan kuma tunanin gwamnati shine za ta ɗauki malamai guda dubu wanda kuma mun yi nisa ga wannan aiki na halin da ake ciki insha Allahu bizlahi ta'ala muna shiga mako na biyu na wannan wata da muke ciki akwai malamai dubu goma da za ba su takardun su a mutuwa su makarantu don su je su fara koyarwa saboda jaraba da muka musu mun sami takardu na neman aiki daga wajen malamai masu so su koyar wanda kuma suke da ah, mafi karancin certificate na koyarwa a najeriya wanda shine nce wajen guda mutane wajen dubu arba'in da uku suka nemi wannan aiki sannan da aka wajen jarabawa kuma wajen guda dubu talatin da shida suka zo suka zauna jarabawan farko da aka yi wanda daga cikinsu an dudduba kowa abin da ya samu a jarabawan nan ya zamanto cewa wajen dubu ishirin da bakwai. inu sun cancanta wanda kuma su aka samu aka wa interview to cikin wannan dubu ishirin da bakwai abin da muke nema dubu ishirin da biyar ne to kun ga ko ba komi in yadda suke hazaƙa har dubu ishirin da bakwai sun fito wannan dubu ishirin da biyar ɗin da muke da nufin ɗauka ba za su gagara ba so a har yanzu dai insha Allahu mako na biyu na wannan watan insha Allahu muna fatan cewa za a samu malamai guda dubu goma za a fara ba su takardunsu sannan kuma malaman da ake nema a makarantunmu na firamare yadda muke tunanin muke samu mu samu malamai sun kai wajen dubu arba'in da biyar wanda muke so ya zama cewa a kowane aji an za a samu ɗalibai da ba su kasa arba'in ba da kuma malami guda ɗaya so muna neman wajen malamai dubu arba'in da biyar ne gaba ɗaya a cikin system ɗin so don haka shi kan shi ɗaukar aikin zai ci gaba ne zai yi continuous process ne har mu samu mu kai inda muke so mu kai dinnan so wani albishir za ka yi wa sababbin ɗauka da kuma tsofaffi a game da wannan shi da kuka yi kenan nan da sati biyu su sa ran gida da abin hawa? insha Allahu nan da sati biyu za su samu takardunsu na aiki particularly wa'annan musamman wa'annan guda dubu goma da muke so su shigo da su yanzu na biyu aiki yayi nisa wajen fito da plan ɗin da ya kamata na gidajen da muke so mu gina gina a wannan makarantun tare da haɗin gwiwa da da local government areas ɗin da namu kansu ba fara ginawa ba amma eh, yanzu taswirin ginin ana kan fito da shi da sauransu so don haka kuma gwamnati ne mai faɗi da cikawa kuma bai zai ta'ala nan da ɗan ƙaramin lokaci makarantunmu da suke karkara za su samu wannan gine-gine so kiran da zamu shi ne a ci gaba da ba mu haɗin kai saboda aikin nan na inganta ilimi ba dan mu muke ba muna yi don saboda 'yan baya ne wanda su ne za su gaje mu kuma din da ka ba da ilimi mai nagarta nagari kai ma kanka za ka gani saboda by the time da aka ce yaran nan sun riga su zama wani abu za su kawo ci gaba mai inganci a ƙauyukansu garuruwansu da kuma jihar gaba daya sannan kuma da najeriya gaba daya muna godiya Najeriya da ke nake kwatance ashe, ke nake ta kishi ashe. ba zan iya inya da ke ba ba zan iya umance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar ta na ce wai me kuke nufi ban so ni kasa ta ta mace manyan kasar ga Najeriya ku zo karta mace muna gani muna jiya mutane kasar musamman mace abun gaba adda saura ko mm, haka bahaushe ya ce to tattaunawar da wakilar mu binta ta yi kenan a kaduna da shi ah, babban sakataren ma'aikatar ilimi ta jihar kaduna wato malam mansur wanda kuma ya yi maganganu da yadda suke kallon al'amarin da abubuwan da za su yi sai mu ce to Allah ya bada ikon tabbatar da haka sannan duk wani abubuwa Allah ya sa kamar yadda wasu suka ce ba siyasa fito a cire magana siyasa ai abin da al'umma za ta ci gaba yawa mm, saboda sai al'umma ta ci gaba siyasa take daɗi ai mm-hmm. yawa to saboda haka haka za mu dakata dai a nan sai kuma Allah ya kai mu gobe laraba magana siyasa ce da shugabanci na gari inda a gobe muke son mu taɓo magana akan wai shin me isa Hafsat ake mm. yawan samun wani rene-rene da kallon hadarin kaji ko kallon uku kobo tsakanin 'yan majalisar najeriya tun daga sanatoci har zuwa na kila wakilai tsakaninsu da hukumomin gwamnati wannan ce abin da zamu tattauna a kai in Allah ya kai mu eh, gobe laraba mm. saboda haka sai ku shirya tsaf sai mu je don kila zamu ba ku dama ku tofa albarkacin bakin ku kan ku sannan ko mu kama su fashin baki su farfasa mana bakin mu yanda abin mm. yake yanzu kan duka duka nan zamu tattara ina mu na amadadin ita Hafsat Bello dan mai so sai kuma Daniel Brown wanda shine ya ba da ubarnin shirin da injiniya mu ne Mr Dan Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da sa mu zama lafiya yanzu zan bar ku da wannan. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba. Yau da kowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ta share